Da yawan jama'a sun daina wannan ayyuka saboda sha'ani ne da muka ga ya dace mu kama ma gwamnati akan kauran da ya ɗauko tsakaninsa da turawa domin yaƙi da safarar 'yancin rani da ke tafiya turai taɓa raunin hanya. Don haka ne yau muke nan muna shirya takardu ga waɗannan matasa zuwa ofishin magajin gari na birnin agres Muna shirya ga hukumomi su ma su dubi wannan lamarin da ido rahama saboda samu taimakawa ne domin daƙile wannan safarar don haka muna jiran taimakon su akan samar da ayyuka kuma idan aka baiwa wannan tsari muhimmanci to za mu ci gaba da zakulo masu wannan safara domin dakile ta kwata-kwata ga baki daya. tu ce qui sont sur ce chemin de l'immigration pour arrêter cette immigration définitivement.